DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro daga ciki muna tafi da ƙasar da ke kan gaba wajen harkar noma a duniya. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Amsoshin ku zangarar jama'a takardunku. amsoshin ku zan rattaba jama'a takardun ku ya jama'a ina kiran ku maza jama'a ku zo na ba ku madalla tambaya ta farko a cikin shirin tana cewa wace ƙasa ce ke kan gaba wajen dogaro da harkar noma a duniya ko me yasa ƙasar take zarra kuma wasu ƙasashe ne ma suka yi fice kan harkar noma mai tambaya Safa Ra'u hakilu zamani almajirawa malumfashi jihar katsinan najeriya domin samun amsa wakilinmu wais abubakar idris na abuja da ke najeriya ya tuntuɓi alhaji isa tafida mafinda yarimar muri ɗaya daga cikin manyan manoma a ƙasar wanda ya fara da yanayin da ake ciki game da noma a najeriya gareri har yanzu noma ba a rungume ta ba don ba za ka je state ɗaya ka ga amfani da bulldozer da excavator da levelers an yi creating gona hectare dubu dubu dubu kamar guda ɗari an kawo tractors wanda yake da planter yake da haro yake da sprayer boom sprayer yake da harvester wanda zai sa wanda ya gama digiri a agriculture ba zai zo ya zama mai gadi a banki ba ba zai zo ya zamanto clerk a wani kamfani ba zai zo ya ba da ilminsa a wa'inan gonaki ina gonakin suke talaka dai an fito ana ce masa ya yi noma to yanzu nan da nake maka magana masara da aka noma bara dubu takwas aka cika buhu yanzu ba wuce dubu biyar a kasuwa mai masara ya zai yi shekara mai zuwa sake shuka masara to da alamun za a fuskanci kuma baya kenan an fuskanta shinkafa ba wani maganan wai shinkafa kaza kaza kaza shinkafan nan dama saba'in daga cikin ɗari na shinkafan nan kawo ta ake daga waje har yanzu ba mu ɗauki fiye da ashirin cikin saba'in ɗin ba kusan hamsin cikin ɗari daga waje ake kawo ta amma ya zuwa yanzu in muka kalli harkar noma a duniya wace ƙasa ce za a ce ita ce kan gaba a harkar noman nan ƙasar da take son rike mutanenta ko wace ce ko honduras ko cuba rabu da ingila da america don lokacin da muke aiki a ingila muna zuwa scotland ba don komi ba ba don sanyi za mu je ba a'a za mu je mu ga gonan shanu da aka, aka gyara a wajen wanda ake kira abadin angles kaga saniya tana tafiya daga kanta har wutsiyanta yana tafiya yadda ya ga dama don saniya ɗaya in an yanka ta namanta za a sami kilo dubu har wani abu ba wai da ranta a ta skeli ba fa to ba ba fulatani mai kilo 600 a gonansa yanzu ko da ransa an sa shi a skeli to kenan yanzu za a ci kasashen eh, kamar cuba da honduras sun wuce waɗannan kasashen da ka ambata kana kana magana ka taɓa jin suna da yunwa ne yawancin mutanen su abinci sai ma su sayar shugaban cuba fidel castro abin da ya gagari duniya kenan da magani da abinci shugaban nada nada haka dan uwansa da ya rike wanda ko ya sauka ko ya bari duk kasan da kaga ta ci gaba to ta ƴaƴan ‘ya'yan ta abincinsu mu kuma abin da allah ya bamu kyauta a ƙasan nan shine ruwa daga sama ruwa daga ƙasa kuma da fili wanda daga ka kafshe ka gyara ka shuka ka bi ka'idodin da duniya suke so kayan gonanmu zai karɓo a duniya duka kuma bajet da muke yi na triliyon tara a triliyon goma a triliyon sha uku za a samu a jihohi biyu wannan kuɗin ta hanyar noma amma ya, ya waɗannan ƙasashen suka samu wannan ci gaba fasahar suke da ita ko komai da hankali ne daga shugabanci ita kadai don duk abin da kace japanese ya riga ga magana good products good thinking duk abin da kaga an yi shi mai kyau to an zauna ne an natsu an bi ɗaya bisa ɗaya don duk abin da kake tsammani a ƙasar nan allah ya bamu shi tun da sardauna ya fito ba da professor a agriculture amma shi ya canja shanu a gidan waya sardauna ba injiniya ba ne amma shi shimfiɗa hanyoyi wanda har yanzu su ake koskorima a kai sardauna shi ya yi kanji shi ya shimfiɗa shiroro shi ya gane mambila goj kai sardauna ya gane gonta a kudu da jalingo wuri ne da za a iya lantarki ya ba da fiye da abin da muke shi yanzu a najeriya amma ba ake maganarsa inda sardauna allah ya yi masa tsawon kwana by 1970 da sardauna yana da 50,000 megawatts na wuta wanda har yanzu ba mu da 5,000 mun yi zamani trillion trillion sai kirga kudi kawai na gaira ba dalili wannan shi yasa su waɗancan ƙasashe kamar cuba ta yi gaba kenan ta bar sauran ta yi wa sauran ƙasashen duniya fintuka a fannin noma to ai dama duk wanda bai yi tanadin wutar lantarki ba baya cikin masu ci gaba don yanzu fa akwai tractor wanda za ka je ka soka socket nasa a wuta shi wannan tractor zai fitar maka da iri iri iri kala kala kala kala ya zai shuka maka ya fesa maka maganin ciyawa ya maka sassabe ya nika itatuwan da aka sassabe ya sake binnewa a ƙasa kaga ba sai ka sayo taki ba don abin da ake so kawai ruwan sama zai zuba ko kuma wannan tractor yana da abin da ake, ake gina bohol da shi za a daura a gindinsa a yi ta burtsatse a sa pipe gonan gaba ɗaya zaman to rani da damina ana noma wata sha biyu a shekara sai abin da kuka dama wuri kaza zai bayar wuri kaza zai bayar alhaji isa ta fi da mafin da yariman muri ɗaya daga cikin manyan manoma a najeriya amsoshin ku zan rattaba jama'a takardun ku mu jamis muna kiran ku dukkan mutane ku kawo tambayoyin ku ku ji amsa da kunnan ku Ana ci gaba da sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW. Tambaya ta gaba tana cewa Ku ba mu takaitaccen tarihin Kaduna Peace Commission, wato hukumar samar da zaman lafiya ta Kaduna, menene dalilin da ya sa aka kafa wannan hukuma? Wani rawa hukumar ta taka wajen rage girgingimin kabilanci da na addini da ake samu a kudancin Kaduna? Masu tambaya Hajiya Umma Inuwa Mando da Hajiya Nazira Inuwa Mando. Ina fata kuna kusa da akwatin rediyon ku a daidai wannan lokaci domin wakilinmu Ibrahim Yakubu na Kaduna. ya tuntubi kwamishina ta dindindin a hukumar wadda ta fara da gabatar da kanta. Uh, sunana khadija hawaja gambo uh, kwamishina ce ta dindindin a wannan hukuma ta wanzar da zaman lafiya ta kaduna to a uh, farko dai wato kaduna kamar yadda aka sani wato jiha ce wadda ta yi fama da rikici kala-kala wanda ya sarwantar da rayuka da dukiyoyi Eh, sama da kusan shekara 30 kaduna na fama da wa'annan abubuwa kuma a koyaushe aka yi wannan rikici akan kafa wato wani kwamiti wanda zai eh, binciko ya kuma ga me ya faru kuma ya za'a to kullum hakan dai ake sai ya zama na faɗan dai babu bai samu a magance shi ba to har sai shekara ta wato dubu biyu da goma sha bakwai Ah, wannan gwamnati ta malam nasu rufa'i ta zauna akan dukkan rahotanni da suka fito daga wayannan bincike da aka yi sai ta lura cewa wato kowane kusan ah, bincike aka yi yakan fito da ba da shawara cewa a kafa wani abu wanda zai zauna ya fahimci menene damoyin ah, matsalolin mutanen kaduna kuma menene yake sa faɗan kuma ya za a yi a warware ɗin matsaloli to saboda haka sai aka yanke hukunci da a yi wata doka wanda za ta kafa wato ah, hukuma wadda za ta zama ita ne take taimakawa wajen wato binciko da kuma magance wato abubuwan da ke kawo matsala na tashin hankali ko na addini ko da sunan kabilanci a kaduna to daga nan ne aka kafa wannan kungiya wato kuma shi gwamna eh, ya sa hannu ya rattaba wato a ranar 27 ga watan mayu na 2017 mu kuma cikin ikon Allah wato 'yan wannan wanda muke aiki a cikin wannan ita hukuma sai ya zama na an rantsar da mu ranar biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. waɗannan ayyuka ne wannan hukuma ta kuke gudanarwa a fafutukar da ake na kawo ƙarshen rigingimin ƙabilanci da addini da suka addabi musamman jihar kaduna to dama dai dalilin kafa wannan ah, wato ita wannan hukuma ba wani abu ne illa iyaka ta zama duk abin da za ta iya yi ah, wajen ganin cewa ta dakile ko ta magance ko kuma ta ma gano duk wani abin da ka iya sa wato a samu rikici to akan haka sai zamana muna aiki tare da dukkan al'ummomi da ke kaduna tare da bambancin addininsu da bambancin al'adunsu da bambancin yarensu sai muna aiki da su wajen fahimtar menene ma ya kawo rikicin a ɗaya kenan na biyu kuma wannan hukuma takan yi lokacin da ake rikicin wato bayan tana hana shi ya faru to kuma tana aiki kuma lokacin da aka samu kuma rikicin to yaya za a tabbatar cewa bai kai ga salwanta na rayuka da dukiyoyi kamar da yadda da ake yi ba sa'annan kuma wannan hukuma tana kuma aiki tare da manoma da makiyaya ganin cewa an samu mafita akan abubuwa da ka eh, wato janyo rasa rai da dukiyoyi dalilin a'a wani ya shiga gonar wani ne wato makiyayi ya shiga gonar mai noma ne ko kuma a'a shi mai noman ya yi wani abu ga shi makiyayi ya zama dai wato muna samun yadda za a zauna a tattauna ba tare da an rasa wato an yi sulhu ba tare da an rasa rayuka da dukiyoyi ba waɗanne irin tashe tashi hankula ne cibiyar take fuskanta domin ganin ta warware su a wannan lokaci ka san abu ne mai wuya wato eh, shi rikici in ya faru musamman tarihin rikici in ka duba shekaru ne masu yawa matsalolin suna da yawa kuma matsaloli ne wanda suka shafi abubuwa masu yawa misali eh, akwai zargi na addini wannan yana kin wannan saboda addinin wannan wannan yana kin wannan saboda yaren wannan to kaga wasu abubuwa ne wanda dole sai an yi aiki akan mutane domin na farko dai wato rashin yadda ya shiga eh, hudda ta yanke sa'annan kuma kowa da irin tunanin da yake gani akan dan uwansa to kaga dan adam abu ne mai wuyan sha'ani dole ka bi a hankali wajen ganin yadda za ka yi ka fito da wani tsari wanda ma da farko tukunna zai kawo su su zauna ɗayan ya fara jin magana ɗayan daga nan za a fara har a fara fahimta har a kai kuma daga fahimta a fara wato eh, girmama juna wanda da wa'annan abubuwa duka babu to wa'annan su ne kalubalen da muke samu domin dan adam sai wanda ya yi shi Eh, wato eh, al'amarinsu akwai wuya amma dai alhamdulillahi cikin ikon Allah muna samun haɗin kan mutane kuma ana yin haka din waɗanne nasarori tun kafuwar cibiyar hukumar kuka samu To na farko dai eh, kamar yadda na faɗi daga cikin nasara da muka samu eh, lokacin da muka zo farko akwai magana a'a ku eh, gwamnati ce ta kafa ku saboda haka tunda gwamnati ce ta kafa ku za ku zama ku kun karkata ga gwamnati ne kawai ba za ku yi abu don mutane ba ɗaya kalubale na farko kenan to amma cikin ikon Allah yau an waye gari wannan magana babu ita muna aiki da mutane sun fahimci cewa mun zo ne mu yi aiki don su wato gwamnati ta kawo mu ne don mu yi aiki don su su samu zaman lafiya to kaga ga mun ci nasara a wannan domin mun samu karɓo a gurin mutane na biyu kuma nasarar da muka ci shine yanzu al'ummar da da ɗaya ba ta magana da ɗaya mun waye gari yanzu mun kawo su suna zaune tare suna magana har ma waya ma yanzu wani lokaci wannan zai kira wancan da sauransu sannan na uku a cikin abin da muka samu nasara shine wato wannan hukuma ba kawai a kaduna take ba an kafa ta a kowace karamar hukuma wato cikin kananan hukumomi 23 na kaduna nan ta yadda duk inda ka je kowace karamar hukuma zaka tara akwai irin wannan kwamiti wanda muke kiransa peace committee wanda yana zaune yana hudu eh, tsakani tare da mutane na hudu cin nasara asara da muka yi Ah, wato yanzu mun zama kamar mu ne wato tsakanin mutane da gwamnati ta yadda za su faɗa mana menene damuwarsu mu kuma za mu isarwa gwamnati kuma cikin iko Allah Ta tabaraka ta'ala ana samun wannan wato hulɗa yanzu ingantacciya dai ana kokari a inganta ta tsakanin mutane wanda da su suna ganin a'a su gwamnati ce ma damuwarsu to yanzu cikin ikon Allah ah, akwai fahimta eh, wato kuma wani lokaci kamar gwamnati za ta yi wani abu to akan yi bayani a'a wannan abin da za a yi amfanin ku ne so sai kan zama zama yanzu mafi yawa abin da gwamnati za ta yi takan saurari wato menene ma manufar mutane a kai menene mutanen ke so menene kuma mutane ba to an wato mun samu cikin ikon Allah mun buɗe wannan wato kafa ta yadda za a dinga magana misali ma an ka ɗauki magana yanzu ƙoƙarin wato ganin yaya za a yi maganar wa'azi eh, na addinai biyu ɗin nan yaya za a lura da cewa za a regulating ɗinsa wato to a yanzu kaga muna nan muna tattauna mu ji daga bakin gwamnati menene manufar gwamnati mu ji daga bakin mutane wanda wannan inda ba hakan ba da da ne zaka ga gari gaba ɗaya ya ruɗe to amma yanzu ana tattaunawa dai insha Allah tabaraka ta'ala kuma muna ganin za a samu matsaya wanda za ta amfanar da kowa da kowa wani matakai kuke ɗauka na kawo ƙarshen rigingimun kabilanci a kudancin kaduna to eh, daga cikin matakan da muke ɗauka shine muna ta kokari muna nuna wa mutane shi fa eh, yare da ɗan adam yake ba fa aibi bane ba kuma laifi bane saboda haka kowane yare kake yi bai zama dalilin akika ko a kyamace ka ba hakan nan kowane addini kake yi bai zama dalilin aƙika ko a kyamace ka ba amma in za a yi rashin fahimta a yi abin da yake wato wani abu ne wanda mutum zai iya canza shi misali amma ba wai ka zo ka ce ka ki mutum don addininsa ba to muna ta kokari muna nuna mutane wannan cewa haka Allah ya so mu haka ya yi mu ya kuma ajiye mu tare kada mu dinga faɗa abin da ba za a iya canzawa ba amma mu yi magana akan shi ma ba wato mu faɗa mu kisa ba a'a in wani abu ya haɗa mu na rashin fahimta to mu fahimci abin da ya haɗa mu mu kuma yi ƙoƙarin magance shi so muna ta ƙoƙari yanzu muna kawo ƙabilun baki ɗaya da ke bangaren eh, wato eh, nan eh, kudancin kaduna ana zama tare kamar na gaya maka kuma ana tattaunawa ana samun fahimta a hankali in allah ya da kuma muna gani za mu samu mu wuce wa'annan wato jarraba da muka shiga ciki na wato fadace-fadace saboda bambancin addini ko saboda bambancin wato yare da al'ada da sauransu Khadija Hawaja Gambo kwamishina ta dindindin a hukumar wazar da zaman lafiya ta Kaduna a Najeriya. mata gaida ma'aikatan ku su yawa a aikinku. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilanmu Ibrahim Yakubu na Kaduna. da Wes Abubakar Idris na Abuja duk a Najeriya da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW. ku zan jama'a